This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a murya Amurka ne ke muku magana daga sashen sana harshen Hausa a nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkan da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci ina tare ne da Maryam Dauda kuma muna fata kuna lafiya. Yau Alhamis 21 ga watan Mayu. Kafin minisa Maryam za ta fara man da kanun labarai. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce bai kamata Rasha ta halarci taron manyan kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi ba muddin hannunta na dalmiye a rikicin da ake yi a Ukraine. Yanzu haka kuma 'yan ISIS ne ke rike da sanannen birnin Palmiya na tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma. Wani babban jami'in a Amurka mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka ya wato ya tafi Yamar inda zai bukaci a inganta yadda ake tunkarar lamarin tsirarin 'yan kabilar Rohingya. To madalla kanin labaran kenan. Wai ya kamata wa ya kamata a ɗora alhakin murabus na manyan shugabannin jami'ar PDP ne? jam'iyyar pdp nan ta shiga wannan hali ba don kowa ba ba don komai ba sai don ba don kowa ba ba don komai ba sai don za ku ji kowa ne ne dan anjima kaɗan sannan jimai za ta kawo shirin sai bango ya tsage amma ban fara da cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce bai kamata Rasha ta halarci taron manyan kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi ba, muddin hannunta na dalmiye a rikicin da ake yi a Ukraine. Da take yi wa 'yan majalisar Jamus a Berlin magana a yau Alhamis, Ms. Merkel ta ce taron manyan kasashen duniya bakwai da za a yi a wata mai zuwa a Bavaria ba zai hada da Rasha ba, wadda ake zargi da laifin goyon bayan an aware masu muradanta da suke fada da gwamnatin Kiev. An jima kuma Ms. Merkel za ta je Riga a lafiya don taron shugabannin tarayyar Turai, tare kuma da kasashen gabashin Turai da suka hada da Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova da Ukraine. Sai dai shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci taron ba. Amurka da tarayyar Turai sun zargi Rasha da ruru ta wutar rikicin gabashin Ukraine ta goyon bayan 'yan aware a yankin Donetsk da basu wato da basu makamai da kuma tura dakarunsu. shugaba putin da wasu jami'an rasha dai sun sha masanta cewa sojojin rasha na ukraine sun kuma nanata cewa duk wani sojan rasha da ke can tashi ce ta kai shi Bisa ga ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya, akalla mutane dubu shida ne suka rasa rayukansu tun da faɗan ya ɓarke a gabashin Ukraine a watan Afrilun shekarar 2014. Yanzu haka dai mayakan ISIS na rike da sanannen birnin Palmiya na tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma 'yan sa'o'i bayan da suka kwace garin daga hannun dakarun gwamnati a cewar masu nazarin al'amura a wannan yanki. kungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama da ke sira ta ce mayakan isis dai sun kwace ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya da aka gina da shekaru dubu biyu jiya laraba daraktan kula da ma'adanai ma'amun abdulkarim na syria ya ce an cire kayayyakin daga birnin kafin 'yan kungiyar ta isis su kwace wurin amma wasu kayayyakin da ke da nauyi ba a iya kau da su ba 'yan bindigar dai sun fatattaki kusan duka dakarun gwamnatin syria zuwa wajen birnin jiya laraba biyo bayan mamaye su da suka yi har na tsawon mako guda tare da mummunan fada a arewacin birnin a cewar masu sa ido labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani babban jami'in diflomasiyya Amurka, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka, Anthony Blinken, ya tafi Yamara inda zai bukaci a inganta yadda ake tunkara al'amarin tsirarin 'yan kabilar Rohingya da ke ƙasar. Kwana ɗaya bayan da Amurka ta nuna alamar a shirye take ta ba da taimako ga dubban 'yan kabilar da suka makale a can kan teku. Mataimakin sakataren harkokin wajen na Amurka Anthony Blinken ya ce zai yi wa shugabannin Yamar magana a yau Alhamis akan alhakin da ya rataya a wuyansu na inganta rayuwa a Rakhine don kada al'ummar yankin su gaba da wani zaɓi sai dai rungumar haɗarin barin ƙasar ta teku. Kusan 'yan gudun hijira da bakin haure dubu uku waɗanda yawancinsu 'yan Rohingya ne da Myanmar da Bangladesh aka ceto da kuma waɗanda suka yi iyo suka fito a kudu maso gabashin yankin Asiya a cikin kwanaki goma da suka wuce bayan da 'yan fasa fasakauri suka bar su can. ana zaton akwai dubbai da ke makale yanzu haka a can yayin da kuma kayayyakin masarufi ke ƙara yin ƙasa. jama'a shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya faɗa wa kasarsa cewa fa za a gudanar da zaɓuɓɓukan da ke tafi cikin lamana ya kuma dage akan cewa rikicin da ake yi na kwana-kwanan nan a birnin bujumbura babban birnin kasar bai dace da halayen duka 'yan kasar ba duk da cewa dai ana ci gaba da yin zanga-zanga a halin yanzu mr nkurunziza ya yi wannan jawabi ne a wani gidan talabijin ɗin gwamnati a yammacin jiya laraba yayin da ya ba da sanarwar sanarwar cewa za a jinkirta yin zaben 'yan majalisa da sati ko mako guda kenan wato zuwa ran biyar ga watan yuni saboda tashe-tashen hankula na siyasa da ke gudana yanzu haka a can kasar na burundi a makon da ya gabata ne 'yan adawa dai suka so su hambarar da gwamnatin shugaban yayin da ya je wani taro a na kasashen yankin a wata kasa ba a dai sami nasarar yin wannan juyin mulki ba amma na ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yau alhamis kuma masu zanga-zanga dai sun yi arangama da 'yan sanda inda suka jajjefe su da duwatsu yayin da su kuma jami'an tsaro suka yi ta amfani da barkonon tsohuwa tare da yin harbi na kashedi a cikin iska shaidun gani da sun ce dai harsashi ya taba akalla mutum guda daya kuma mai ma wannan mutum ya rasa ransa daga karshe mayakan ruwan china sun gabatar da gargaɗi har sau takwas ga jiragen leƙen asiri na rundunar sojan amurka da ya bi ta wasu tsibirai waɗanda china ke amfani da su a ikirarin da take yi na mallakar yankin tekun na china da ake takaddama a kansa gargaɗin da aka gabatar na cewa wannan rundunar mayakan ruwan china ne don allah ku bar wannan wuri ba tare da bata lokaci ba sakon da wata murya ta gabatar ke nan da turanci a cewar ma'aikatan gidan talabijin na cnn waɗanda aka ba su damar shiga cikin jirgin leƙen asirin na amurka mai samfarin p8a a jiya laraba CNN ta ce jirgin leƙen asirin Amurka mai na'urorin zamani ya yi tafiya ta tazarar mita 4,500 daga ƙasa a wajen tsibiran da ake takaddama a kansu waɗanda ke da tazarar kilomita 1,000 daga gabar tekun China. Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a daidai wannan lokaci da jam'iyyar pdp da ke mulki a najeriya take ci gaba da lashe ciwukan da jam'iyyar apc mai adawa ta ji mata a babban zaben kasa na wannan shekara da aka kammala a baya bayan nan to shugaban jam'iyyar da ahmad adamu ma'azu da shugaban kwamitin amintattu tony aneni sai murabus kuma har ma an fara nuna-nunan yatsa dangane da wanda ke da alhakin kakkaɓo jiragen ma'azu da aneni adam main waziri ya dora wa shugaba jonathan alhakin wannan lamari wakilin murya amurka nasiru adamu hikaya a birnin tarayyar najeriya abuja ya ji ta bakin main waziri mika takardar murabus ɗin shugaban pdp aman mu'azu a bayanin mukaddashin sakataren kwamitin garan bawal na pdp adamu maina waziri wanda ya ce amma yana magana ne a matsayinsa na mukarrabin mu'azun ya biyo bayan matsin lamba ne daga shugaba jonathan jam'iyyar pdp nan ta shiga wannan hali ba don kowa ba ba don komai ba sai don shugaban ƙasar nan goodluck ebele jonathan in muna so mu mai adalci sai mu ce shine limami na sallan jam'i idan sallah ya ɓaci liman ne amma shi ne ulmu ba'isan masifa da fitina da ya addabi jam'iyyar pdp ta zo ta yi asaran gwamnoni da 'yan majalisa da gwamnatin tarayya wannan ma rahama ne na ubangiji don barnan da ya kawo ƙasar nan da ma ƙasan ta rabe shi ne ya tashi bai sun amadu ba don komai ba don amadu ya ƙi yadda da buƙatan shi wanda bayan ya faɗa a duniya ya yadda ya faɗi zaɓe ya buƙaci jam'iyya ta kai ƙara ko cewa ba ta yadda da zaɓen da aka yi ba Amadu a matsayin shi na shugaban jam'iyya ya ce ba zai yi haka ba don ga abin da ka faɗa a duniya ba za ka sa ɗaki kuma ka ce ni in zo an kai ƙara kotu akan abin da ka riga kamince da shi ba ya za ku yi ku zaɓo wani shugaba wanda ba zai zama yana ɓangaren wancan ra'ayin ba ashirin da tara ga watan mayu za a samu sabon shugaba saboda haka ƙarfin mutum na mulki dole ne zai rabu idan kai asarar mulki ita kuma jam'iyyar da har yanzu take cikin mafarkin cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba mu da shugaba ko mun faɗi ko mun faɗi ba daga ranar 29 ga wata za a san cewa eh lallai jam'iyyar ta riga ta faɗi. bayan wannan murabus din shi ma shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar tony anene ya yi murabus inda yanzu sanata walid jibrin ne mai gurbinsa a matsayin mukaddashi ga ma abin da yake cewa wannan sauka tun daga ma'azu da kuma aleni an kama hanya kenan na gyara ba taɓa samun murabus ɗin shugaba da shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ba lokaci guda tun kafuwar pdp a 1998 sai wannan karan adamu da malika murar amurka daga abuja najeriya madala a gaida nasira adamu alhikaya har yanzu kura bata lafa ba dangane da wannan murabus saboda jama'a daga sassa daban-daban a najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya ji ta bakin alhaji al'amin sani muhammad wanda shine jami'an hulɗa da jama'a na jam'iyyar pdp shewar arewa maso gabas ahmed ma'azu tsohon shugaban jam'iyyar pdp da ya ajiye mukamin kusan zan ce ya zo a makare dalilin da ya sa na ce maka haka shine akwai maganganu da aka yi ta yi bayan faduwar zaɓe wanda aka ce shi tsohon shugaban jam'iyya ya faɗi cewa idan ya bar shugabancin jam'iyyar nan jam'iyyar ba ta tarwatse ko za ta warge daidai wani abu mai kama da haka ko kuma cewa jam'iyyar za ta zo ƙarshe ta ya zo din ya bar shugabanci. sunana hajiya hadizan babuje abin da ya kamata kenan ya yi. ko me sa? saboda ya nefa da kwallon mangoro, ya huta da kuda ba ganin saboda rashin iya tafiya ne yasa ya sa shi dole ya haƙura da wannan mukami ba saboda rashin iya tafiya ba ne saboda mu yanda ake zagin mu ake ce mana mu yan arewa yan iska muna aihuwan almajirai shi ne muka gwada mata kai muka gwada musu kan cewar almajirai kuma he sun da mijinta kuma sun da mijin nata sai ne duniya mai yayi mai abin ban tsoro zuma da uwa a kwanci hawawa Madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. mu yanzu karfe 11 ne na safe da mintuna 12. Jama'a halin yanzu fa a nan birnin Washington DC ana gudanar da wani taro na musamman da ke nuna al'adu da gargajiya na jamhuriyar Nijar, musamman ma kayan sakawa da fasahar zane. To abokin aiki na Abdulaziz Adili Tore yanzu haka yana can inda ake wannan taro, kuma mun kawo muku shi akan layi da mun yi bayani. Ah, mana Abdulaziz, wai me kake gani ne a halin yanzu? a ah, malam bello salamu alaikum abun da ke gani shine ho yau in ce maka babban wannan eh, malam alfadi wanda ke kula da harkar muke a cikin Niger shine kenan a Washington DC yana tare da matar shi mataimake shi Khadija Khadija Saina Ali hmm. alfadi suna nan mutane da dama an taru ana ta hizga hizga yau kamar jama'a sun saka irin kaya an ce da akwai kamar kaya za a sassaka haka a nuna mutane irin kaya da mutanen jamhuriyar Niger suke sakawa me ka gani eh haka ne akwai mata da damar sun kasance sun sa tuwahin gida da dumke dumke iri da yake iri iri da yake wanda yake Niger to su ne ake gwada mana yanzu dai dinki eh, dinkin kamar na wani bangare na Niger kamar dai al'adun al'adun tuwahi haka na gida da wannan atamfa da irin wani kasan dai mata a Niger da Nigeria suke sa kasan Niger kamar Najeriya tana da zan ce kabilu iri iri kuma kowane kabila yana da irin nashi tufafi din akwai ruwan bambanci a nan yanzu haka eh kasa abun ban mamaki alfahari a ɗora ɗumke-ɗumken da yake yana ɗumke-ɗumke na wannan ƙabilun duka da hausa da duka da duk ƙabilun a cikin nijar da nijar yana yana tattaɓa duka cikin su yana iya multicolor hakan. Eh, to akwai kuma fasahar zane me aka nuna. a wajen fasahar zane akwai wasu eh, sabon kirkiro wasu abubuwa da zai yi cikin wannan eh, tuhahin ɗumke-ɗumke da yake to har da su dai an ka kawo sabi ana gwada mutane kuma da manya-manyan mutane masu aiki eh, na gwamnatin amurka sun zo da dama kuma da ambasadar ambasadar na kasashen afirka wanda ke na a washington dc akwai za ambasada sun kai wajen goma sha biyar sun ka iso wannan wurin Yau, sannan kuma kasan nijar in dai batun sauti ne da kaɗe-kaɗe ba a bar sa baya ba kamar me kuka saurara a nan wajen yanzu dai akwai babban wani mawaki da ya zo na mai molo ya zo na ta kiɗa mana molo kuma na ga wani mutum da rawanin buzaye wataƙila shi ma zai taka mana rawa in an jima. To akwai wani abin burgewa kuma a hannun wannan taro da ake yanzu haka? abin birgiya shine wannan shine abu na fari karo na farko wanda alfari ta buga nan dai a kasar Washington DC dan hadda ina ga ambasada ta Niger wannan Hassan Halilu ita ma ta iso a wannan wurin to mutan dama dai sun sun taro a wannan wurin ya wannan taro zai amfani mutan jamhuriyar Niger a hali yanzu wannan taro zai amfani jama'a Nijar Paske wannan shine zuwa na fara inda Alfade na a ƙasa Washington DC to mutane da dama zai san da Alfade na irin ake ce ma FIMA wannan taro ne ake shekara duka ƙasar Nijar to kenan sai mu ce mutanen Nijar su shirya Washington tana nan ta zuwa ƙasar Yamma insha Allah wannan shekara. Akwai kamar dan abinci abinci ko abin shaye-shaye da dan kayan kwalama da ake amfani da su a yanzu. eh haka ne ka san Washington DC dole ne an yi wannan dole sai an ka abubuwa na tattauna ɗan ruwan sanyi da abubuwa da dama wanda mutum zai dan ah, zai dan zai dan tattauna da su to kenan ka dauko mana hotuna da dan ah, hotuna na bidiyo su ma yadda zamu saka akan wannan yanar mu ta gizo na voahouse.com domin jama'a su ma su je su ga abubuwan da kake gani mun gode sosai malam Abdulaziz Adamu insha Allah malam Bello ta mun gode Larabawa ga gudumawa jama'a kar a shafa na tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc jama'a ali lokacin shirin bango yayi. assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin dr muhammad bello na asibitin tunawa da rakiya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam. na wani zama. Yaro ne aka haife shi in yana a wata bakwai ciki wadda ruwan kunne. To mun dai an kai shi in an wanke yana karbi. dai yaron ne shekarar wajen goma sha ɗaya. Kuma har yanzu ne yawan zubar da ruwan kunne. Kai shi asibiti. a likita ka ji tambayar shi don magana shi tana ƙasa ƙasa ka eh, ban kamar eh, ah. ji ba kwarai kamar gaskiya ne yaro ne tun daga haihuwarsa wajen wata bakwai ya fara yin ciwon kunne ina yin ruwa ne to kuma har yanzu da yaron a tilla shekarar goma za ta kai sha ɗaya to kuma an ka kai shi asibiti ɗaya lokaci daban-daban an wanke kunnen amma kuma daga baya bayan an gama wankin bayan kamar wata biyar ko shida sai ruwan ya sake fitowa a kunnen to shine nake ganin ko za a samu wata mafita kuma saboda abin ne sai an faɗa eh, wato mafitan a nan shine wato ba za a dai hakura a ce ba za a ci gaba da zuwa asibiti ba a ci gaba da zuwa asibiti amma yana da kyau a ce idan ka je idan har ba a yi a da ba wannan ruwan da ke fita ya kamata a ɗibi wannan ruwan a ji a auna a kai shi da na'ura a auna yadda za a gane ko wani irin wani irin ƙwayar cuta ke fidda wannan ruwan sa'annan wani irin magani za ta kashe wannan ƙwayar cutar da ke fidda wannan ruwan ana iya yin hoto don a ga daga ina ruwan ke fitowa duk wa'in abubuwa ne da ya kamata a yi kafin ma a fara bada magani kafin ma a kai ga wato wanke kunnen domin wanke kunnen kawai ba shine ansan ba dole sai an yi wa'annan gwaje-gwajen sannan a iya sanin wani irin magani kuma wani lokaci ba wai magani ɗaya ba ne tunda a lokacin da kai wannan gwajin za a fito maka da magani kala wajen goma da za su iya warkar da wannan ciwon to a hankali a hankali shi likitan kuma zai zaɓi cikin wa'annan magungunan wanne ne ya fi dacewa da wannan cutar domin a shi aka amfani da shi a samu waraka. To a takaice da yawwa to malami na gaba. salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Siraj Bello Siraj. To. to tambaya ta a nan ita ce likita mutum ne duk sanda ya yi wanka ya amfani idan ya wanka to idan ya wanke kansa da ruwa ya zuba kan shi ruwa to yana yin fama da zazzabi mai karfi da ciwon kai kuma duk sanda ya kowane irin ruwa ne ko ruwan sanyi ko ruwan zafi idan har ya wanke kansa da ruwa to yana fama yankin zazzabi mai karfi da kuma ciwon kai haka eh na fahimci wannan wato eh na fahimci wannan laluran da yake faɗi kuma a gaske ban san wace shawara zan bada ba don nima na sha samun irin wa'annan za ka ga wanda idan dai har ruwa ta yi mai duka ko yana waje ne haka na aka fara ruwan sama in dai har ruwa za ta tafi gashin kansa to ya dingi ciwon kai kenan ba zan iya ce mashi ga takamaiman abin da ke iya kawo haka ba illa cewa yanayin jikinsa ba fatin kansa ba ta son ruwa ya taba. Mm. Eh bari ban tare numfashinka ba mun yi magana yana maganan har ruwan zafi fa. Kwarai shi ai wato kan gashi nashi kan kan fatan kan shi baya son ruwa ne gaba ɗaya <laughs> ko ta zafin ko mai sanyin shi ruwan ne kawai gashin sa bai san da zai zai sati ɗaya ruwa bata tafi kan shi ba to ba zai yi wannan ciwon kan ba to wasu mutane haka suke su yanayin su kenan ba su san wasu abubuwa a rayuwarsu to maganinsa ko shi ne kawai ya guji wannan ko kuma ya je a duba dan kamar dandruff idan mutum na da dandruff wato wasu suna cewa a motsanin kai mm. idan yawa a gashin sa yana iya ja masa hakan nan to yana iya zuwa ya ta kwabo tukunna sannan a duba gashin a gani a duba fatan kan a ga inda wani lalura a kan a fatan da ke ja masa wannan har yake haddasa masa ciwon kai to aka yi wannan za a iya fahimtar ko me yake masa sanadiyar haka ɗan amma wani lokaci ba za a gane komai ba in dai cewa ruwan nan ne kawai baya son ta kai to likita mutum zai zauna kenan har abada ba wanke kai eh to ai ya danganta wani lokacin in aka fahimta ba wai in ya ruwa ko kaɗan bane ya kasance in ruwa mai yawa ne ya tafi kan shi kamar wajen wanka tun da za a kwarara ruwa ne a kanka to irin wannan sai ya rika dabara yadda zai iya goge kansu da ruwa ko a tawul da wasu abubuwa ba tare da ya ji kan ba kuma ya rika rage ya rika rage suman kanshi domin lokacin in suman gashin kai ta yawa shi ma yana haddasa ciwon kai ga wasu mutane to Allah ya sauke Malami na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Muhammad Awal. Ni matsalar da fama da ita ita ce ‘yan sati hudu da suka wuce haka. Da yake muna da wuraren aski na public. To akwai aski da na je na yi akwai ɗan kyalle da ake ɗaura mutum a wuya haka. To bayan an hmm. ɗaura mun an mun aski zuwa yamma sai na ji gefe sashi da sashin wuya na yana mun kai Bayan na hmm. kusa kuma ce wasu ƙananan kusa ya soma na je asibiti aka bani wasu magunguna da abin shafawa bayan na shafa na wani lokaci sai suka mutu da kuma maganin yana karewa sai suka kuma dawowa hmm. sai mace ce bari in ko sai shawarar da za a iya bayarwa hmm. na'am ah, wato abin da ke faruwa don ah, shine idan wani na da wata cuta a fatarsa idan kyallen da aka yi ma amfanin a wannan bangaren fatan shi aka dauka kuma aka sama wani to shi ma wannan da aka sa ma yana iya kwasan wannan kwayoyin cutar shi ma ya fito masa kamar yadda ya fito maka shi ya sa maso yawanci mukan ba masu masu wato shagon aski cewa su rika amfani da tissue paper wa ko toilet paper hakan ne shi za a sa a wuyan a maimakon wannan kyallan domin sukan sa shi ne kafin su ɗora maka ɗayan rigar da za a sa domin ya hana gashi bata ma a kaya to su abin da aka yi shine sai amfani da tissue paper wanda zai kare ma to tissue paper din an aka gama ma mutum da ya amfani za a ko za a wato dunkule shi a yar ne ba za a kara ma wani amfani da shi ba kamar yadda ake shawarin cewa idan mutum ya aka yi mutum ɗaya allura da bakin allura ɗaya a yadda shi kada a kara ma wani shi ma aka yanzu ake ba su shawarin cewa su daina amfani da kyalle yadda zai iya ɗaukan cuta daga jikin wani ya sa sama wani to masoyanci irin kurajen da kake faɗin nan wanda bayan ka sha masa magani na sati ɗaya ko biyu haka ka daina kuma sai su dawo to an fi samun shi a kurajen da ake da ke wanda ake cewa fungal infection wato wasu cututtuka ne wani wani cuta ne da ake cewa fungal infection shi sai ka sha masa magani na tsawon lokaci lokaci ma wata biyu a jere kafin ya bace daga jikinka gaba daya so idan shi za ga idan ka sha maganin na sati ɗaya biyu zai bace amma kana daina kuma sai dawo so abin da za ka yi shine ban san irin maganin da likitan ya baka ba amma kana iya koma wajen likitan sai ka ba shawarar ka gani a cewa an ce ka sha maganin na wata ɗaya haka ya kamata a sha ko wata biyu to wannan zai yi da kashe duk kwayan cutan ka rabu da shi wannan lalura gaba daya. To ko kuma ma likita tunda ka kun kila kun ba masu aski shawarar cewa su rika amfani da tishu ko toilet paper sun ki mm. idan mutum zai mm. je aski ya je da nashi. yawwa to wannan kuma shine dabara ɗaya kenan yana iya zuwa da nashi da kayan askin ma komai ya rike nashi kawai sai dai ya ce zo kai mu aski amma ka ajina naka eh, abin nan kyallen da ma'askan gefe shi sai a amfani da wanda ya zo da shi. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai allice ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. a huta lafiya. To yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. ya zama horayen sakon ali ibrahim sharif gashuwa wanda ce to al'ummar najeriya sai mu dage wajen yin addu'ar allah ya sa shugabannin da muka zaɓa su zamo masu kishin ƙasa da tausayin talakawa sai kuma sakon malam muhammad gitte da malam mustapha daga kasar chadi wanda suka ci assalamu alaikum voa hausa ku ba mu dama mu yi tsokaci akan murabus din da shugaban jam'iyyar pdp yayi alhaji muhammad adamu mu'azu wannan murabus nasa yayi daidai kuma abin yabawa ne domin kuwa ya jefar da kwallon mangwaro ne ya huta da kuda gaskiya kwamitin da jam'iyyar apc ta kafa da ya yi nazari akan irin muhimman abubuwan da gwamnatin buhari za ta aiwatar ya dace kuma allah taimake su amin daga muhammad babangida kiraji gashuwa a gaskiya ya kamata kungiyar au da ta ecos su duba kuma su tsauta wa shugabannin kasar ghana akan matakin da suke ɗauka na korar fulani daga wasu sassan ƙasarsu, gaskiya hakan bai kamata ba don su ma fulanin 'yan kasar ne kamar kowa da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya. daga suraja jibrin ja'i da uzairu ƙaramar hukumar kaugama jihar jigawa shi kuma sir muhammad ta faɓalewa ciwaye fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na BOA hausa ina kira ga hukumomin ba da agajin gaggawa da kuma gwamnatocin kasashen duniya da su taimakawa 'yan gudun hijirar da suka fito daga yankin tafkin chadi da kayayyakin abinci da kuma magunguna don sassauta musu mawuyacin halin da suke ciki Allah ya sa sun ji wannan kira nawa amin da ƙarshe sai sakon mu da sir Muhammad ta faɓalewa wanda ya ce salamu alaikum mu Amurka kalaman da Adamu Maina waziri ya yi na cewar Jonathan ne ya matsawa Adamu Mu'aza har ta kai shi ga aje shugabancin jam'iyyar PDP hakan za ta iya kasancewa ai dama ruwa baya tsami banza Madalla kafin mu karkare ga Maryam ta kamun takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce bai kamata Rasha ta halarci taron manyan kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi ba, muddin hannunta na dalmiya a rikicin da ake yi a Ukraine. Da take yi wa 'yan majalisar Jamus a Berlin magana a yau Alhamis, Ms. Merkel ta ce taron manyan kasashen duniya bakwai da za a yi wata mai zuwa a Bavaria ba zai hada da Rasha ba, wadda ake zargi da laifin goyon bayan 'yan aware masu muradanta da suke fada da gwamnatin Kiev. Yanzu haka dai 'yan kungiyar ISIS ne ke rike da sanannen birnin Palmyra na tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma. 'Yan sa'o'i bayan da suka kwace garin wanda yake wato daga hannun dakarun gwamnati a cewar masu nazarin al'amura a yankin. kungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce 'yan ISIS sun kwace garin wato ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda aka gina sama da shekaru dubu biyu jiya Laraba. Wani babban jami'in diflomasiyyar Amurka, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka, Anthony Blinken, ya tafi yamar inda zai buƙaci a inganta yadda ake tunkara al'amuran tsirarin 'yan ƙabilar Rohingya da ke ƙasar. kwana ɗaya bayan da amurka ta nuna alama a shirye take ta ba da taimako ga dubban 'yan kabilar da suke makalacin a kan teku madala a gaida maryam jama'a abin da shirin namu na yanzu ta da kenan baki ɗaya amma a shirinmu na dare za mu dawo shi kuma batun da muke so mu tattauna shi ne wai ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance gani da ta kasance da ahmed ma'azu shugaban jam'iyyar pdp da kuma tony anini shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar na pdp sai a kira malam Bamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kafin mu tafi ka aje ko ina saboda ga tawagar da shirin yau da gobe nan sun shirya za su kawo mana wannan shiri mai daɗi yanzu a madadin ita maryam da julie da kuma eh, injina mamisha ni bella galadanci daga nan washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala